This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 41 da mita 49 da mita 60 da kilo har 1,530 a mita mai matsakaicin zango ko gidan rediyo amfani ko sarauniya FM ko fara'a ko noma fm a yankunan niger ana kuma iya kama shirye-shiryenmu kai tsaye ta kafar sadarwar intanet a biyu hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne daga washington dc tare da salihu garba ke fatan an tashi lafiya kafin jin abin da ke tafe sai a fara sauraron kanun labarai Shugaban Najeriya gulla Jonathan ya kafa dokar ta ɓace a jihohi uku. Sakatar harkokin wajen Amurka John Kerry yana sa ran gwamnatin Siriya da 'yan tawaye za su halarci taron ƙasa da ƙasa kan zaman lafiya a ƙasar. Ƙasar Rasha ta bayyana wani ba Amurka da laifin leƙen asiri. Sakatar harkokin shari'ar ƙasar Amurka Eric Holder yana kare ma'aikatarsa. Shugaban Amurka Barack Obama ya aika da saƙon taya murna ga nawa sharif wanda ake zaton ya lashe zaben kasar to bayan labarai ne za a ji rahotannin da suka hada da kafa dokar ta bacin da shugaban najeriya ya ayyana jiya talata a najeriya me ya biyo baya da kuma rahoto kan mai da martani da aka rika yi akan kafa dokar ta bacin a najeriya sai kuma a saurari fashin bakin da masanin al'amuran yau da kullun dr aliyu tilde zai yi kan mahimmancin wannan dokar ta bacin da shugaba jonathan ya kafa a maimakon shirinmu na demokuraɗiyya kuma za a ji ta bakin masana harkokin siyasa da demokuraɗiyyar najeriya game da dokar ta bacin da aka kafa ne amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarin duniya tukuna shugaban najeriya gulla jonathan ya kafa dokar ta ɓace a jihohi uku da ke arewa maso gabashin ƙasar kafa dokar ta biyo bayan ƙarin tashin hankali da kashe-kashe da 'yan yakin islama suke yi haikan a jawabin da ya yi wa jama'ar kasar ta kafar gidan talabijin jiya talata mr jonathan ya ce zai ƙara tura dimbin dakaru a jihohin borno da yobe da adamawa domin abin da ya kira aikin tsaron cikin gida shugaban ya ce sojojin suna da iko su ɗauki duk matakan da suka ga ya dace su daƙile ta'addanci da 'yan ta'adda ke yi bugu da ƙari suna da ikon su yi kamu su kuma karɓe duk wani gini da 'yan ta'adda ke amfani da shi domin aiwatar da ta'addanci. Makon da ya wuce dai Mr. Jonathan ya katse ziyarar da ya kai Afirka ta kudu domin ya mai da hankalinsa a gida kan yadda zai fito ma tashin tashinan Najeriya. Ƙungiyar Boko Haram ta kai samami a arewa maso gabashin ƙasar kan garin Bama ranar biyar ga watan mayu inda ta hallaka mutane hamsin da biyar har da 'yan sanda da jami'an tsaron gidan kaso makonni biyu kafin harin na baga fiye da mutane 180 suka rasa rayukansu sanadiyar dauki ba daɗi tsakanin dakarun gwamnati da mayakan islama a wani gari kusa da baga ganau sun ɗora alhakin mace-macen kan dakarun tsaro da suka cinna wuta kan gidajen mutane lamarin da sojoji tuni suka musanta. Ranar Litinin da ta gabata, mutumin da ake zato shine shugaban Boko Haram Abubakar Shekau ya faɗa a cikin bidiyo cewa ƙungiyarsa ta so macafke mata da yara a wani ɓangaren gwagwamrai da suke yi tare da gwamnati. Idan ba a manta ba, tun cikin shekarar 2009 ƙungiyar Boko Haram ta so faɗa da gwamnatin Najeriya. Ƙungiyar ta bata. da ba ta bayyana kanta ba kuma ba ta fito fili ba tana son ta kafa shari'ar musulunci a arewacin najeriya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kiyashin cewa mutane fiye da dubu uku suka mutu a tashin hankalin adadin da ya haɗa da waɗanda ake zato dakarun gwamnatin najeriya sun kashe john kere ya ce yana sa ran gwamnatin syria da manyan 'yan hamayyar ƙasar za su kasance a taron neman zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da za a yi a farkon watan yuni yayin da yake jawabi a birnin stockholm a jiya talata john kerry ya ce ƙasar rasha ta shaida masa gwamnatin syria ta ba da jerin sunayen waɗanda za su wakilce ta a wurin wannan tattaunawa makafar labarin labaran syria ta ambato ministan labaran ƙasar wa murana alzubi yana cewa gwamnati na buƙatar ƙarin bayani kafin ta yanke shawara ko ta halarci taron ko kuma ta guje masa john kerry ya ja kunnen siriya cewa guje ma taron zai zama babban kuskure yin haka ka iya ƙara 'yan tawaye samun goyon baya ƙasashen rasha da amurka sun amince makon jiya su shirya taron neman zaman lafiya duk da bambanci da ke tsakaninsu game da siriya rasha tsohuwar abokiyar shugaba bashar al-assad yayin da ita kuma amurka tana aika ma 'yan tawaye taimako na kaya amma ba na yaƙi ba a makon da ya wuce john kerry ya ce sakamakon taron neman zaman lafiya ka iya yin tasiri a tunanin amurka game da ba 'yan tawayen makaman yaƙi to kada dai amanta shirin labarin na zuwa muku ne daga nan amurka a washington dc Ƙasar Rasha ta bayyana wani ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka da laifin leƙen asiri. Ta zarge shi da yin ƙoƙarin ɗaukan ɗan leƙen asirin ƙasarta domin ya yi wa hukumar leƙen asiri ta Amurka wato CIA aiki. Ba Amurkan ya zama wanda ba ta son gani a ƙasarta kuma ta ba da oda ya fice daga ƙasar. lamarin ya faru ne ranar talata bayan ma'aikatan tsaron ƙasar ta rasha wato federal security service ko kuma fsb a takaice ta bayyana cewa ta tsare wani ɗan amurka na ɗan ƙaramin lokaci mai suna riyan fogu fsb ta ce fogu an ɗauke shi aiki a matsayin sakatare na uku a fannin harkokin siyasa a ofishin jakadancin amurka da ke moscow amma yana kuma aiki da cia ta ce an kama shi da wata na'ura ta musamman da batar da kama da ɗimbin kuɗi a ɓoye da wasiƙa da aka rubuta ma ɗan rashan da yake ƙoƙarin ɗaukan shi aiki makafan labaran sun ambato cewa wasiƙar ta bayyana za a soma ba shi ɗan rashen albashin dalar amurka dubu ɗari ɗaya idan kuma ya ci gaba da haɗa kai da amurka yana iya samun albashin da ya kai dala miliyan ɗaya wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ya tabbatar da kamun ba amurkin wanda yake aiki da ofishin jakadancin kasar ya ce an tsare shi na ɗan wani lokaci kafin a sake shi sai dai ya ƙi ya yi ƙarin bayani dangane da lamarin kamfanin labaran rasha da ake kira tas ta buga rahoton da ya nuna na'urorin fogo na, na musamman bisa ga wani tebur da hoton titunan birnin moscow da hular gashi a tabar da kama a makafar labaran rasha har wa yau ta buga hoton da ya nuna fogu lokacin da yake tsare a nuna shi da fuska a kife da hannuwansu a bisa kansa a bayansa sakataren harkokin shari'ar amurka eric holder yana kare ma'aikatarsa saboda binciken asiri da ma'aikatar ta yi wa sakonnin wayar tarho na kamfanin labarai wato associated press ya ce ma'aikatar ta yi haka ne domin abin da ya kira barazana da fallasar asiri ta yi wa tsaron ƙasa jami'ai sun ce ma'aikatar shari'a tana binciken laifi kan wanda ya tsegunta wa ap game da ayyukan cia a yaman da ya dakila kai harin bama-bamai da alka'ida ke shirin yi a wancan lokaci AG ta buka labarin a watan Mayu na shekara ta 2012, amma AP ta ce ba ta buga labarin ba sai da gwamnati ta ba da tabbacin cewa an kawar da wannan barazana. AP ta kara da cewa gwamnatin ma na shirin bayyana wa duniya cewa barazanar ma an magance ta. Holta ya ce ba shi da hannu game da yin nazari akan magungunan tarho na 'yan jaridar AP da editocinta tun daga watan afrilu zuwa mayu na bara holda ya ce ya janye kansa daga bincike ya bar ma mataimakinsa domin ganarwa da hukumar fbi ta yi da shi game da fallasar asirin holda ya ce fallasar dai ta sa amurkawa a cikin hatsari mataimakin attorney ganar da ke binciken james cole ya fada a wata wasiƙa da aka rubuta wa shugaba ap gary ford cewa abubuwan da ake bincike ba su ƙayatar ba amma kol ya ce ba yi amfani da su ba kuma ba za a yi amfani da su ba a kowane bincike firist ya ce amma kafin a yi magana da su sai mahukunta suka kwace zantukan tarho da ke kan faifai a asirce domin wai kada a yi rufa-rufa a ɓata bice idan sun yi bayyane ko labaran duniya ke na kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to dalla yanzu kuma sai wannan sharhi da za a fara ji game da rikicin najeriya ganin yadda ake ci gaba da tashe-tashen hankula a wasu sassa na arewacin najeriya shugaba goodluck jonathan na najeriya ya yana dokar ta ɓaci a jihohi uku da ke arewa maso gabashin najeriya tun daga jiya talata sannan kuma shugaba goodluck jonathan ya ba da umarnin a tura karin soja zuwa jihohin da bala'in tashe-tashen hankulan ya fi wa illa shugaba gulla jonathan sai ya kara da cewa shugaba gulla jonathan yana mai cewa ya ba da umarnin daukan duk wasu matakan da suka kamata a dauka domin ganin amero da cikakken zaman lafiya an kuma kawo karshen kashe-kashe da ake yi a wannan guri domin masu yin kashe-kashen nan fa marasa imani ne kuma tamkar 'yan tawaye ne a ƙasa sun yi watsi da dokokin Najeriya. Shugaba Jonathan sai ya kara da cewa. All those who had a hand in the killing of the operatives, the activities of insurgents and terrorists have been reprehensible. Shugaba Kudla Jonathan yana mai cewa irin waɗannan ayyukan ta da zaune tsaye ba masu yin sa in ban da 'yan ta'adda. Suna yawaita ta da hankulan jama'a da hana su sakat don haka ya zama wajibi a ɗauki matakan gaggawa domin a hana su kaiwa ga samun nasarar burinsu a jawabin da ya yi aka kuma yaɗa ta kafar gidajen talabijin na najeriya shugaba gudula jonathan ya nuna dama ganin irin yadda wasu sassa a jihohin arewacin najeriya suka bada hannun 'yan boko haram sai abin da suka yi da su don haka wajibi ne fa a gaggauta kubutar da waɗannan yankuna daga matsaloli da 'yan ta'adda suka haifar musu. To, madalla an gaida yaya Kabiru. Shin yaya 'yan Najeriya ke ɗaukan wannan dokar ta ɓacin da shugaban ƙasar Najeriya ya kafa? Wakilinmu Abuja Nasiru Adamu Alhikaya na da rahoton bayanan da ya ji 'yan Najeriya na yi. Kafa dokar ta ɓacin a jihohi uku ta zo wa mutane da mamaki. don tun farko jam'iyyar PDP ta fitar da sanarwa inda ta musanta yiwuwar ɗaukar wannan matakin da ɗaura alhakin yayata hakan kan jam'iyyar ACN da CPC. Duk tsawon wunin da ya shiru kake ji tamkar jita-jitar ce, a'a bullan labarin ne yasa shugaba Jonathan ya janye ko ko dai kungiyar gwamnoni ce ta yi nasarar dakatar da matakin. Masanin kimiyyar siyasa Buhari Bello Jega na Jami'ar Abuja ya dubi tasirin matakin kan gwamnonin da lamarin ya shafa. To zaka zama kawai ga kanan ne shugaban a jiha amma baka da wani inci baka da wani abin cewa wani ne daga abuja nan wanda ba wai sanin jiha ka ba ko kuma ba wai al'adan jiha ka ya sani ba ko kuma ba wai mutanen jiha ka yake da a zuciyan shi ba shine zai ba da dama da abin da za a yi to kaga kana gwamna ne kawai konko sai dai kawai in dai dama kai a zalimi ne kawai sai dai ka ta hawan kuɗin mutane kana yadda ka ga dama me aka sa aka sa adama ciki ni ina ganin matsalan gano ma fi na adama yawa in dai ma maganan wai rashin tsaro ne ake magana yanzu mutane sun fara magangana an fara an ce an ce akan maganan adama saboda wasu abubuwa ga ra'ayin wasu daga yankin arewa maso gabas da jihohin su uku suka auka dokar sunana ado adamu bamboi buniyadi gujuba local government youth leader pdp wala ya yi daidai ya yi daidai dokan ta ɓaci da jonathan ya yi ne abin da ya kamata ya yi ma amma tun da ya yi yau alhamdulillah duk mutumin da yake borno da yobe in ya ji wannan labarin a rediyo yau an yi state of emergency tsakanin borno da yobe zai kwana yana farin ciki kuma zai kwana yana yin addu'a a Nigeria. to adamawa fa eh to adamawa da yake bana gurin wallahi ban san ah, abin da yake tafiya can adama ba amma dai ni na san a borno da yobe ba a yin sati biyu za a kashe akalla mutum ɗari biyu kuma sai a fito a ce an kashe mutum uku jonathan ya yi bincike ya ga abin da ake faɗa ba gaskiya ba ne ana kashe talakawa ba kai ba gindi shi yasa ya danna musu state of emergency tun da aka sa state of emergency aka je ana din jonathan karfe bakwai har yanzu mutane murna suke ana ta salati komai ya yi kyau sunana da to alikumu ah, wannan abu dai mu mu daman kullum allah ya kawo mana zaman lafiya allah kuma ya sa a samu zaman lafiya a mu na north east amma dai wannan kaman hannunka mai sanda ne ga sauran jihohi wa'anda shugaban ƙasa ya kira sunansu amma su ba a sa musu ba don haka in ka ji bari ka tsira so yana da kyau sauran jihohin da suke cikin wonin ya kamata su ma su tashi su tsaya domin a yaƙi wannan abubuwa a samu zaman lafiya. tun kishin kishin ɗin kafa dokar dai tsohon shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilai faruk adamu aliyu ya ce ina ma da shugaba jonathan zai daina bugun taiki wajen ɗaukar mataki kan masu furta kalaman da ka iya kawo saɓani a tsakanin al'ummar kudu da arewa wani a cikin mutanensa ya fito ya ce za a yi juyin mulki wannan babban laifi ne a ƙasa a tambaya akalla a tambaya su waye za su jin mulkin nan domin akalla demokradiyyar nan ta ci gaba wannan shi yasa hankalin mai tashi ya kama ya muka ga ya kamata mu jawo hankalinsa da kan cewa lalle lalle shugaban kasa ya tsaya ya dauki kansa a matsayin shugaban Najeriya ba shugaban bangare ɗaya ba Faruk Adamu Aliyu wannan fa zamani ne na demokradiyya da ake ganin kowa yana da yanci ya faɗi ra'ayinsa baka ga irin waɗannan mutanen ra'ayoyinsu suke faɗa to ra'ayin da zaka faɗa ka ce wani jinsi a fita da shi daga ƙasar nan wani jinsi ma za a iya halaka shi wani jinsi ba ɗan ƙasa ba ne man nan da yake jihar bayelsa hakki ne na mutanen jigawa. masana doka dai za su ci gaba da fassara tasirin matakin da ya yi bambanci da wanda obasanjo ya ɗauka kan tsohon gwamna dare na jihar plateau wanda ya kai ga gusar da gwamna da naɗa toma chris ali nasiru adamu ali kaya murar amurka daga abuja najeriya. to a gaida nasiru har yanzu dai muna najeriya inda wakilinmu ibrahim abdulaziz ke ɗauke da sakamakon jin ta bakin al'umma da jami'an gwamnatin jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da aka azawa dokar ta ɓaci. yayin da gwamnati da kuma majalisar dokokin jihar ke nazartar sabuwar dokar ta bacin da aka kafa a adamawan wasu fana danganta dokar da rikicin siyasa da ke akwai a jihar alhaji usman ibrahim jigo na a jam'iyyar pdp na ganin ma da wata manufa ne aka kafa dokar to mu a fahimtar mu a jihar adamawa za mu ɗauka siyasa ce wannan ba maganan cewa akwai wani tashin hankali ne wanda ya tada wa al'umma hankali tada wa ƙasa hankali a jihar adamawa ba sai dai siyasa amma allah ke maganin kowa shi ko alhaji muhammadu abubakar abubakar da ake wa lakabi da dan mai nage na mai ra'ayin cewa eh to ta wani fanni daidai ne amma ta wani fanni kuma gazawa ne a demokaradiyya don ya nuna jami'a jama'an na, najeriya da duniya gaba daya ya gaza sai dai yayin da wasu ke suka shi ko dr amuga captain malami a jami'ar modibo adama da ke yola kira yake da abada haɗin kai don kawo ƙarshen dalilan da suka sa gwamnati kafa dokar ta bacin ni ina roƙon ina roƙon jama'a da suke wannan wuraren ba da haɗin kai idan har karshen abin zai kawo mana zaman lafiya don Allah don Allah mu ba da haɗin kai. To ko dokar ta bacin da ake kafawa a wasu jihohi kan haifar da ɗa ido barista Solomon Dalon ɗan jihar Filato ne ɗaya daga cikin jihohin da suka ɗanɗana dokar ta ɓaci. Dokar ta ɓaci irin ta ce ka an yi ka a jihohin Filato da Niger kuma ba ka haife da ido ba a jihar Filato ma dokar ta bacin ta ta kara a dagula a al'amari wanda yanzu ma mutane mu suna dana sani saboda haka wannan doka ta bacin da shi shugaban kasa ya ayana to na siyasa ne kawai a jawabinsa na kafa dokar ta bacin shugaban kasa goodluck jonathan ya fi umarci babban hafsin sojin najeriya ne da kara tura sojoji a waɗannan jihohi da aka fa dokar jihohin da suka da adama borno da yobe kuma yanzu an zura ido a ga yadda dokar za ta kasance ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yiwu Yola a Najeriya. To a gaishe ka, kada a shafa ana sauraron rahotannin nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A maimakon shirin demokuraɗiyya a yau, mai gabatar da shirin sahaba Imam Aliyu ya samu tattaunawa ne tare da masanin demokuraɗiyya da siyasar Najeriya kuma marubuci Dr. Aliyu Usman Tilde shin ko akwai buƙatar da ta taso ta ganin an kafa dokar ta ɓaci a wasu sassan Najeriya kuwa sai ya ce. Na farko wato babu buƙatar yin haka ma'ana ba sai an sa dokar ta ɓaci a waɗannan jihohin ba kafin sojoji su samu su yi abin da suke so su yi ko da a yanzu suna da abin da ake ce ma access unfettered access suna da dama su shiga ko'ina su yi fada a ko'ina kuma suna yin abubuwa iri-iri kullum kuna ba mu labari na take haƙƙin bil'adama da sauransu da suke yi duka a ƙoƙarin cewa su ga cewa sun shawo kan wannan matsala ta boko haram to ina ga a ce za a sa dokar ta ɓaci kawai ba wai kuma za a karɓi mulkin jihar ba ne daga hannun 'yan siyasa dukkansu suna nan a mukamansu daga gwamna da 'yan majalisa da kowa to sai inda kamar abin ba a bukata haka idan ana son ƙarin sojoji ne da yawa wannan ana iya ƙarawa ba tare da an sa dokar ta ɓaci ba to kuma idan kuma aka duba daga bangare na biyu ɓangaren cewa da a wuraren da aka yi haka me mm. aka cimmawa idan da za ka tuna lokacin obasanjo har cire joshua dare ya yi a jihar plateau mm. ya dakatar da majalisar jihar plateau na tsawon wani lokaci amma uh, wato fada wanda duk ya fi muni an yi shi ne ma bayan wannan dokar ta ɓaci ɗin a 2008 da kuma 2010 a nan ne aka yi su janta aka yi su wani ne inda aka kakkashe mutane fiye da na baya aka yi uh, wato kisan gilla da sauran ayyuka wanda suka saba wa dokar ƙasa da kuma dokokin duniya wanda najeriya ta sa hannu a kai to kaga idan da wancan dokar ta ɓaci ta yi amfani da yanzu haka a jihar plato da da makila ma babu sojoji amma a yanzu a yanda ake haka hatta a cikin garin jos idan aka ce an janye sojoji da wata shida ba na jin cewa za a zauna lafiya so don haka ina ganin abin da aka sha gaya wa shi shugaban kasa kan cewa amfani da gundarin karfin soja ba zai warware wannan abun ba ina ganin ya kamata ya saurari wannan shawarar amma ban sani ba kila ku su sojojin akwai abin da suka sani wanda dai sani ba Allahu alam to um, banda ka ya ayyana irin wannan mataki a wasu sassan waɗannan jihohi daga jihar Niger Plateau da waɗannan jihar bangaren Borno Yobe da sauransu a saninka akwai nasara da aka samu na ayyana wannan dokar ta ɓace ƙashin jagorancin sa shugaba Goodluck Jonathan to yanzu a ɗauki misali <laughs> da jihar Borno kanta wato nan ne cibiyar rikicin ma na Boko Haram yau kwana uku da wani sanata da khalifa zanna ya yi intabiyu da sahara reporters ya nuna cewa boko haram su ne suke rike da local gamman ashirin da uku akalla local gamman ashirin da uku a cikin local gamman ashirin da bakwai na jihar ce idan da a ce aikin soja da duk abin da sojoji suka rika tafkawa da suke yi da tsare mutane da iyalansu da sauransu wanda ya sabawa dokoki da najeriya ta sa hannu dokokin yaƙi na duniya to je kama duk sun yi wannan abin amma kuma har yanzu ba su da control na local governments ashirin da uku gwamnati ba ta da control na local governments ashirin da uku a cikin local government ashirin da bakwai ma'ana uku kawai gwamnati take da iko a kansu to kaga gaskiya wannan gundarin amfani da karfin soja ni ina ga eh, bai yi amfani ba ai mulki ni ce ta Allah sannan shine hanyar halaka ce shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai ya kare, yayin da ake ta faman cece kuce a kan kafa dokar ta ɓaci a Najeriya, a can jihar Kano kuma wasu marayu ne ke kukan yadda kuɗinsu naira miliyan sittin ke neman sullafewa a wata kotu. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari yana da ci gaban wannan rahoto. bayan rasuwar iyayen marayun sai suka yanke shawarar tafiya kotun shari'ar musulunci da ke kofar fadar mai martaba san kano domin alkali jagoranci aikin tattarawa tare da raba dukiyar a tsakanin magada musamman ta la'akari da yawan da suke da shi sai dai yayin da kadarori da ma kudaden marayun ke ci gaba da kasancewa a hannun kotu kwatsam sai a wani lokaci cikin shekara ta 2011 aka gano cewa an kwashe kusan naira miliyan 23 daga cikin kudaden waɗanda ke cikin asusun ajiya na banki amma fa bisa sahalewar akawun harkokin kuɗi na kotun hakan da ya ta sanya marayun suka ankar da magabata waɗanda suka hada da alƙalin kotun kwamishinan shari'a kuma antoni janar na jihar kano da kuma giran da kadi na kotun shari'ar musulunci a kano shekara biyu kenan muna ta bi domin mu na gado su fito to amma kuma abin shiru to shine sai muka umarci mu suka rubuta takarda zuwa ga steve joji na jihar kano shine shiru ba mu sami sakamako ba to shine sai muka rubuta takarda ta korafi zuwa ga national judicial service commission da ke abuja saboda nan mun yi iya kokarin mu amma abin ya tutura to sai dai a cewar malam baba jibo ibrahim wanda ke zaman kakakin sashen kula da al'amuran shari'a na jihar kano ana ci gaba da daukar matakan dawo musu da dukiyarsu tun daga lokacin da hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a ta jihar kano wanda take karkashin babban jojin jihar kano ta samu korafe-korafe game da waɗancan kuɗin marayu ta zauna ba ɗaya ba biyu ba wannan rijistara da ya zama involve a ciki an ladabtar da shi haka shi ma alƙalin da sauran abubuwa da suka biyo baya maganar hakki ko kuma kuɗin waɗannan marayu hukumar ɗauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a ta jihar kano tana bin duk matakan da suka kamata domin ganin cewa an rikwabarin waɗannan kuɗaɗe na waɗannan marayu an maida masu kuɗaɗensu ba tare da kwabansu ya yi ciwon kai ba. abin tambaya a nan shine da marayu sun kai korafinsu zuwa abuja shin ko hukumar kula da ayyukan alkalai ta jihar kano za ta dakatar da nata binciken ne ko kuma a'a ba za mu dakata ba ai da kafin su kai korafi ma mu a hukumance ana na ana tafi da ana bincika yadda za a fitar dan a share masu hawaye kuma wannan shigar da korafin su mu ba zai dakatar da hukumar mu ba daga son fitar da abin da yake shine na gaskiya malam baba jibo ibrahim kenan kakakin sashen kula da al'amuran shari'a na jihar kano tuni dai wannan guguwa ta yi awon gaba da kujerar alkalin kotun da marayun suka danka wa dukiyar tasu tun da farko baya ga kujerar babban magatakardar kotunan jihar kano yayin da a hannu guda kuma rahotanni daga sashen kula da lamuran shari'a na jihar ke nuni da cewa ita ma kujerar giran da kadi na jihar ta fara girgidewa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to a gaishe ka yanzu kuma zan gayyato mana salihu ne domin ya karanto labarai amma a takaice. Shugaban Najeriya Gulla Jonathan ya kadama ya kafa dokar ta ɓaci a jihohi uku a arewa maso gabashin Najeriya. Kafa dokar ya biyo bayan tashin hankali da kashe-kashe da suka karu da 'yan Islama ke yi haikan. sakatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yana sa ran gwamnatin Siriya da manyan gama'yar 'yan hamayya na ƙasar sira za su kasance a taron neman zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da za a yi. Ƙasar Rasha ta bayyana wani ma'aikacin ofishin jakadajin Amurka da laifin leƙen asiri. Ta zarge shi da yin ƙoƙarin ɗaukan ɗan leƙen asirin ƙasarta domin ya yi wa hukumar leƙen asirin Amurka FBI aiki. To a gaishe ka jama'a masu sauraron mu a nan ne kuma za mu dakata sai kuma an jima da hantsi insha Allah za ku sake jima da wasu shirye-shirye. da suka da maimaitawar shirin ciki da gaskiya kafin lokacin a madadin sauran abokan aiki kabe da fage daga washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.